kin ga kika bai yariyar na furera ta kama hanya ta je gidan da ana ta bi tambi wani baku da malam babba are ya same shi ya kwantar da shi kawai ta tsalle shi da cikin kudawa tana ta murna Allah ne kiyaye na san halin kudawa da kyau kafa ɗaya mutum zai samu tashi ya shi ya tashi ke ka san dai halin ba ta ta a ba sai samun tashin hankali eh? kai ta da dan shana ko ki shiga wurin yan arewa salamu alaikum alhaji Allah alhaji na magajiya gaskiya da aminci mai daɗi ya fi dan uwa ma magulci eh ga alhaji ga magajiya eh Allah ya bar kauna alhaji dan magajiya da tito kabari zuciyar kabara ga ta nan ga ka eh eh hadi na magaji ya dan yaro Allah akan ce akan tada tsohon tuba to sai ka tada tsohon tuba alhaji alhaji na magaji ka ba mu ka ba mu ba mu alhaji na magaji ya hakan Allah ai ka san ko ya gabe ba shi eh. alhaji da kyauta madaban eh, dan baban musaya da inda mai gudan ya haɗa a samu a batar gobe a karya da ruwa kai in yanzu ka dauka ka bari gobe Allah ne zai baka to kyauta alhaji ina son kyauta na hajin Allah hajin Allah wasu Allah ya jarabce su da ruwa haka ne wasu da buje buje haka ne alhaji kai ko na san da Allah jarabce ka gaskiya ne alhajin Allah ko ka je gangare can eh gidana na kusa da tsani na gane mahuta mahuta mahuta eh je na mahuta ka duba ko a ce ce taimaka to godiya nake alhajin Allah godiya nake sukari ba kai farin fallon ba a janna sharo ko eh ka ji sai ka ji wannan so mata to shi ke ka gane eh saboda wannan ka je duk koma mu yi ba da godiya nake hadin Allah ai mun godiya in dai alaji eh haka ne godiya makake yabo dama yabo mai dama dama tsohuwa yabo tsohuwa sai ya bi ya zama mai kuɗi kamar kai hajjar Allah hajjar Allah to yanzu bari ga maka eh kun kai gaba ta samu dan wani eh. ka san yadda nake Allah ni Allah to ba tsohon tuba ba Allah eh, eh, ba na son je na tun da lokacin da muke tamburawa na tun da lokacin da muke kwanan gafan

da ba za mu fita kin san in gari ya waye Allah Allah muke mu fita mu nemo mu kawo muku ka san man shafawa ta ya kare ina da bukata man shafawa sannan kuma katifa ta ta lalace ina da bukatar sabuwa ka san ban cika son hawa tsohuwar katifa ba in ta ka abu daya ke ba irin ta su bace hidima ta aikin sani duk abin da zan yi in ga na ta miki shi nake kokarin yi hidima eh har addu'a nake kada Allah ya shi ni akan harkar bariki wallahi kin samu duk abin da muka samu to a bariki muka samu a bariki za mu kashe ba mu fitarwa a bariki mu kai wani gurin kudin bariki na bariki ne kin ga tunda kin ce ke matsalar ki katifa ko to insha Allah ni zan je in nemo miki katifa na zamani ba ma katifa irin na karuwar kauye ba katifa ciyawa eh in kawo miki ba'a ai ka san na jin sai a wuta da kaina in je in saya sabuwa mai inganci da kaina kan je ka so min kwashi kwarar ka san ni na fi son abu mai inganci saboda ni ka san babbar yarinya ce ta ki ba irin su bace ba to ba komi yanzu dai yadda za a yi kin ga ga kuɗin nan shi ki je ki sai man da shi ta ki ba irin ta an na fi son da kin fari kin yi mara a nan man ne ko a nan man ne man dan ka san bana shafa dangwaliya ba mai mai inganci nake sai don kala fata ta ba kala dangwaliya ba in ga na hoda na yi miki hidima kin mun hidima amma a kan rashin wannan hidimar to san tinkari tirela ta karni akan bakin ciki ni dai abin da nake so da ke ki rike amanan dadiran mu duk wani abu da zai sa dadiran ya rawa kada Allah ya kawo shi kai ma kake kawo shi ai in dan wannan ne karkada mu ka san kai kai kadai ne ai daga kai babu wani